radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Allah. An kamo rediyo Hausa biyu VOH ne a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a shirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. Masu raro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. To a shirin shirye da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin muleka Iran sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kamo ku amma kafin hakan sai an fara da jin shirin nan na kokun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau talata takwas ga watan Nuwamban shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma sha uku ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1444 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 127 da suka gabata a rana irin ta yau wato 8 ga watan nomba shekara ta 1895 wilhelm röntgen wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar jamus ya gano hasken x-ray mai matuƙar amfani bayan haka kuma an baiwa röntgen kyautar nobel a shekara ta 1901 a lokacin da ke gudanar da bincikensa kamar yadda ya saba ya ga wani haske wanda bai saba gani ba sai ya sanya masa suna x-ray wato hasken da ba a san shi ba hasken x-ray yana da muhimmanci sosai domin kuwa yana ratsa jiki mai taushi kamar yadda kuma yake bayyana abubuwa masu tauri da suke cikin jiki don haka ana amfani da shi a asibitocin cibiyoyin kiwon lafiya domin ɗaukar hoton ɓangarorin jikin ɗan adam da kuma gano matsalolin da suke a cikin jikin domin yin magani a kansu da ƙarshen masu saurare ko kun san cewa shekaru 366 da suka gabata a ranar irin ta yau wato takwas ga watan nuwamban shekara ta 1656 aka haifi masanin falaki edmund halley a ingila ya halarci kwalejin sarauniya a jami'ar oxford kuma tun yana matashi ya je wani tsibiri a kudancin atlantic domin nazarin taurarin yankin kudancin duniya halley ya kuma yi nazari akan taurari na dogon lokaci kuma ya gano cewa taurari suna zagaye gungun su a cikin falaki don haka za a iya lissafin lokaci da kewayawarsu tare da la'akari da tazara da kuma lokacin da suke ɗauka wajen kewayen ya zama farfesa a jami'ar oxford a shekara ta 1704 kuma shekara ta 1720 aka shiranta shi a matsayin masanin falake a royal greenwich observatory inda ya ci gaba da yin nazari a kan taurari musamman ma kwallon wata har zuwa ƙarshen rayuwarsa a shekara ta 1742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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin ƙoshin lafiya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokacin. to jerin shirye da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya to da farko ga mahimman kanan labaran amurkawa na jefa ƙura'a a zaben tsakiyar wa'adi mai cike da ƙalubale a wannan talata algeria ta mika buƙatar nema zama memba a ƙungiyar ƙasashe mafiya samun buƙasar tattalin arziki a duniya cewa da brics ƙasashen afirka sun buƙaci manyan ƙasashen duniya da su cika alkawuran da suka ɗauka na tallafawa da kuɗaɗen yaƙi da sauyin yanayi to yanzu ga cikakkun labaran a wannan talatar ce amurkawa ke jefa ƙuri'a a zaben tsakiyar wa'adi don zaben waɗanda za su wakilce su a majalisun ƙasar guda biyu zaben mai cike da kalubale shine zai fayyace makomar amurka a cikin shekaru biyu masu zuwa a yanzu haka dai 'yan jam'iyyar democrat ne ta shugaba mai ci joe biden ke da ɗan rinjaye a majalisar wakilai inda zake da 221 yayin da 'yan jam'iyyar republican ke da 212 a cikin kujeru 435 hasashe ya nuna cewa akwai wahala kuma jam'iyyar democrat za ta rike ɗan rinjayen da take da shi zaben dai na tsakiyar wa'adi a amurka makarar raba gardama ne akan mulkin shugaba mai ci wani sakamakon jin ra'ayin jama'a na cibiyar golub ya nuna yadda farin jinin biden ya fadi da kashi 40 cikin 100 wani hasashen ma ya nuna cewa 'yan republican za su iya samun rinjaye da kujeru 225 yayin da 'yan democrat za su samu 210 dama dai tun cikin shekarar 1860 mafi yawa jam'iyya mai mulki a amurka na faduwa a zaben tsakiyar wa'adi duk cewa a bisa al'ada dai lokutan irin wannan zaben ba kasafai mutane ke fita domin kada kuri'arsu ba a kasar tsohon shugaban kasar donald trump ya ce zai yi wata babbar sanarwa a ranar 15 ga watan nuwamban nan kasar algeria ta mika bukatar ta a hukumance ta neman zama memba a kungiyar brics ta kasashe mafiya samun bunƙasar tattalin arziki a duniya a bara ne shugaban kasar ta algeria abdulmajid tebun ya bayyana aniyar kasarsa ta zama memba a kungiyar wacce ta hada kasashen brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu baya ga algeria dama kasashen saudiya da masar duk sun bayyana sha'awar su ta shiga kungiyar masana na ganin algeria za ta iya samun karbuwa a kungiyar kasancewarta kawa ga rasha sannan abokiyar hulɗa ta kasashen china da kuma afirka ta kudu a nahiyar waɗanda duk mambobin kungiyar ta brics ne kasashen brics dai sun jima da suke neman aiwatar da sauye-sauye a kungiyoyin ƙasa da kasa irin su kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya da kuma asusun imf da bankin duniya a shekarar 2019 gungun kasashen biyar na brics na zaman sama da kashi 40 cikin 100 na al'ummar duniya kasashen afirka sun buƙaci manyan ƙasashen duniya da su cika alkawuran da suka ɗauka na tallafawa da kudade domin yaƙi da canjin yanayi a nahiyar ta afirka shugaban kasar senegal ne kana kuma shugaban kungiyar tarayyar afirka Macky Sall ya bayyana hakan a taron koli na majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na sharm alshak sheikh a kasar masar dama kafin hakan kwararru daga afirka da dama sun buƙaci manyan ƙasashen duniya da su cika alƙawuran da suka ɗauka duba da cewa nahiyar ce ke ɗanɗana kudarta game da gurɓata yanayi da mafi yawancin kasashen duniya ne ke haddasa shi yayin da su kuma kasashen na afirka ke ɗanɗana kudar su game da canjin yanayin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaba emmanuel macron na faransa ya yi wata gajeriyar ganawa da takwaransa na venezuela nicolas maduro a gefen taron kolin majalisar ɗinkin duniya kan sauyin yanayi na sharm el-sheikh a ƙasar masar ganawar wacce ta ja hankali sosai ita ce irin ta farko tun bayan da faransa kamar wasu kasashen turai suka ki amince da maduro a matsayin shugaban kasar venezuela inda suka amince da madugun 'yan adawa na kasar ruwan guaido macron ya yi tattaunawa da shugaban kasar ta venezuela a wani mataki na farfado da tattaunawa tsakanin kasashen biyu a watan yuni da ya gabata fadar shugaban kasar faransa ta taɓa batun dawo da man fetur din iran da venezuela a kasuwannin duniya gabanin hakan dama shugaban maduro ya ce yana maraba da kamfanonin kasashen faransa da ke sha'awar aikin fitar da man fetur da kuma iskar gas na venezuela wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kasashen duniya da dama musamman na yammacin duniya ke neman mafita game da matsalar man fetur da kuma makamashi da ta'addabi duniya tun bayan da rasha ta farma wa ukraine a watan yuni ne kuma amurka ta ɗage takunkuman da ta kakaba wa harkokin man ƙasar venezuela tun cikin shekarar 2019 To jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To Marila bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin nan namu leƙa Iran. Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirin mu na Muleka Iran. Shirin wanda a cikin mai kawo muku bayanai da kuma tarihin muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da sauran abubuwa masu jan hankali da ke nan kasar Iran. Da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon shakatawa ko neman ilimi ko kuma neman lafiya. Da fatan masu saurare sun ci tare da mu kuma za a ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. madalla yanzu kamar mu shiga cikin kwarai shirin a yau shirin namu zai kai ku ne zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin tsibirai guda 21 na ƙasar iran kuma da ke tekun fasha babu wata ƙorama da take gudana da dindindin a wajen kuma ruwan na tsibirin ana samar da shi ne daga ruwa mai daɗi na ƙarƙashin ƙasa yanayin ruwa da iska da ke tsibirin kish yana da zafi da danshi yanayin zafin yana kaiwa har zuwa daraja 26 a ma'auni na zafi ana yin ruwan sama kaɗan-kaɗan ne a wurin amma a lokacin zafi ne kawai ake yin ruwan ma shi ma yayyafi kaɗan-kaɗan yin tafiya zuwa tsibirin kish ɗaya daga cikin wuraren yawon shakatawa ne na bakin teku da ke nan ƙasar iran yana mai gurbin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje kuma da kuɗi 'yan kaɗan idan kana so kana iya sauka a otel ɗin bakin teku otel na farko da cikin ruwa a gabas tsakiya ɗakunan da ke cikin otal ɗin an yi simintin su ne da gilasai kuma ana iya zuwa wannan tsibirin ta jirgin sama ko ta mota kuma za ka iya zuwa cikin tawaga ko kuma ka je kai kaɗai to yanzu kuma bari mu kawo muku takaitaccen tarihin tsibirin na kish a fili yake cewa tsibirin kish ya kasance cikin iran tun a zamanin dolar hakamanashiyan a lokacin da sarakunan umayyawa suke yakin fara daular su ya kuma ƙarƙashin su sai dai a lokacin daular ali buwaihi ya sake dawowa ƙarƙashin ikon ƙasar iran wannan yasa aka yanke shawarar mayar da shi a matsayin babbar cibiyar kasuwanci a yankin farisa a zamanin daular salujikawa amma sai dai bayan da ƙasar portugal ta shigo wannan yanki ya ci gaba kan cewa ƙarƙashin mulkin mallakarta har zuwa zamanin mulkin sarki abbas imam Ali khan ya kwace dukkan tsibiran da ke tekun fasha har ma bahrain wanda tun daga wannan lokacin zuwa yanzu tsibirin kish yake a matsayin ɗaya daga cikin tsibiran iran da ke tekun Falisa. a zamanin daular sarki muhammad falabi ya mayar da tsibirin kish cibiyar kamun kifi da kasuwancin lu'ulu'u wanda ta hanyar shigowa da su daga ƙasar japan aka bunƙasa kasuwancin lu'ulu'u a wannan tsibirin a wannan lokacin ne da masu bawa sarki muhammad rida fahalawi shawara iraniyawa da amurkawa daga cikinsu suka ga irin yanayi mai kyau na ɗabi'a da tsibirin yake da shi don haka suka ba da shawara a mayar da gabar tekun kish da ruwan kiristal su zama a matsayin tsibiri guda kuma su kasance ɗaya daga cikin cibiyar yawon shakatawa na ƙasa da ƙasa kuma gwamnati ta fara zuba hannun jari a wajen inda ta fara gina muhimman wurare a wajen kamar otel filin saukar jiragen sama cibiyar bukin baje koli na ƙasa da ƙasa da kuma masaukin iyalan gidan sarki a shekara ta 1961 aka bayyana tsibirin kish a matsayin yanki mai yanci na tattalin arziki a ƙasar iran wanda yanzu haka bunƙasar tattalin arzikin yankin ya ɗori ne akan masu zuwa yawon shakatawa da kuma kasuwanci na ƙasa da ƙasa lokacin da ya fi dacewa kuma ya fi arha na zuwa ziyara kish shine lokacin da yanayi yake da kyau wato lokacin zafi domin a lokacin zafi yanayin iska ba sanyi kuma babu labarin danshi a lokacin za ka iya samun yanayin iska da ruwa madaidaici kuma ka shakata da yin iyo a cikin ruwa da yin amfani da sauran abubuwan more rayuwa da aka da a wurin domin yawon shakatawa ban tarihi masu ɗaukar hankali a tsibirin na kish na da yawa duk da yake cewa ba a san tsibirin kish a matsayin ɗaya daga cikin tsibirai masu tarihi ba amma mafi yawanci suna tafiya zuwa wurin ne domin yawon shakatawa sai dai kada a kawar da kai wajen kai ziyara zuwa wuraren tarihi da ke wannan tsibiri na kish birnin harire da ke arewacin tsibirin kish yana daga cikin wuraren da aka yi rijistar sunayensu daga cikin abin tarihi na ƙasa kuma tarihin wannan gari yana komawa ne daga karni na biyar zuwa goma bayan hijira kamariya wato daga karni na hudu zuwa na goma kenan ya kasance yana jan bantensa akwai gidajen a ayan da wajen wanka na masallaci da dai sauransu daga cikin su akwai bishiyar arzu idan aka yi dan tafiya kaɗan a garin harire akwai wata bishiya wadda rassanta suna da kyau sosai yadda shekarunta na komawa ne zuwa shekaru 500 zuwa 600 da suka gabata kuma ita ce bishiya mafi daɗewa a tsibirin nakish sai kuma garin Karis na ƙarƙashin ƙasa an gina shi ne a wuri mai zurfin mita goma sha shida kuma akwai duwatsu da dama da suke kewaye da shi ko kuma da kuma ganuwa wanda tsawonta yana koma zuwa ga shekaru masu yawa akwai wata maɓuɓɓugar ruwa da shekarunta ke komawa zuwa shekaru dubi ɗari biyar da suka gabata shine tushen ruwan garin inda al'umma suke samun ruwa da suke amfani da shi daga wannan maɓuɓɓuga. wannan birnin shine wanda rufinsa aka lullube shi da marjan da wasu ababen kawa kuma wannan birnin yana daga cikin waɗanda aka yi musu rijista a hukumar kula da ababen tarihi na ƙasa da ƙasa wato unesco sai dai domin su karbi kuɗin inshora na jirgin suka banka masa wuta to ma saurare shi mun bayani amma lokacin da aka ɗiro shirin ya kawo jiki ya zama wajibi in daga aya a nan sai a wata saduwar za ku ji mu dauke da cigaban shirin amma kafin nan a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala ni madugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma za a iya ci gaba da biyan shirye shiryen mu a shafin na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya. To shirin muleka Iran kenan yanzu kuma ga kiɗa-kiɗan kiɗan Iraniyawa a matsayin shirin na ƙarshe. bismillahirrahmanirrahim Rahmanir Rahim. Jama'a saurare Assalamu alaikum. barka da doraka da kuma sake sauraron wa cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Wanda a cikin sa mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To ma saurare lokaci ya haɗa ku da Sa'id Tusi domin ji irin waƙar da ya mana. Masu iya magana na cewa waka a bakin me ta tafi daɗi. To ga fili ga mai doki. 活着。 ka Said Tusi a cikin wannan waka da ka gabatar kuma anan zan jalin zamun shirin gan lokacin haramu sai a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu dauki sabar wakar amma kafin nan amma dan wasu tallafa shi na kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo so www.hausatv1.ng a huta lafiya. انسان از نسل آفتاب همزاده آینه و و بی ما هم قسم شدیم پیمان خیش را با داری در این همو تا سرکین آسمان نیشتی من بر بیل خورجی To Marilla, ina ga kuma da hakan ne mu kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da yammaci idan an sake mu Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi ne lafiya.